wannan kaɗan daga cikin bala'in da ainihin 'yan shi'an najeriya suka kai gare shi kenan kuma muka ga cewa ba daidai ba ne a ja baki a yi shiru don haka duk wata mausu'a al'alamiya babu shakka sai mun ba da labarin menene najeriya take ciki game da harkar shi'a don haka kamar yadda na ce malamin nan da ya tashi wannan binciken sai da muka zo da shi har garin nan har nan anguwar muka kewaya da shi duk inda ba kwa tunani wuraren ɗaukan hoto da hirarraki da komai yayi sannan da muka sake ranka muka koma saudiya ko muka je muka zauna a gidajen rediyoyinsu da gidajen talabijin ɗinsu muka yi shirye-shirye da larabci da turanci aka sanya a gidajen rediyoyinsu na harsunan larabci da turanci aka yada sannan aka ce kuma waɗannan jimillar abubuwa ku saurare su za su biyo baya a kasusuwa wannan kaset kun ga gashi shine ni da shi ya dauka ya bani a Madina Allah ya saka mishi da alkhairi kuma ainihin ana sai da waɗannan kasusuwa sai dai abin da na manta ban tambaya ba amma insha Allah ta'ala ga wanda yake son set din haka to za mu yi kokarin a ainihin samu yadda za a ga a samu su zuwa lokacin hajji ko makamantan haka amma dai ka sani abin duk da ke cikin kasar din shine za a daukar maka sannan kuma ni na ce mishi ina son tattara kasusuwan gaba ɗaya saka su a cikin MP3 ya bani izini akan haka kuma zan yi wannan aiki a hankali amma ni a hankali nake aiki na
nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu da muke magana daren laraba ne wanda ya daidai da daren goma ga watan rabi'i nisani ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1429 daidai da sha biyar ga watan april shekara ta 2008 muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya ta al'imam abu ja'far ne tahawi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba mun zo daidai wata gaba wadda take da matukar muhimmanci da dacewa wadda ita ta sa muka tsaya muke ta ainihin sharhin wannan matsaloli masu matukar muhimmanci sai dai akwai wani tuntuɓar lissafi da ya faru daga baya jama'a a kasar na goma sha hudu sai muka yi kuskure muka ce kasar na sha uku wanda wannan ya hukunta kenan yau shine kasar na goma sha shida insha Allahu ta'ala Allah ya taimaka babban malami al'imamu tahawi ya ce wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala nufrita fi hubbi ahadin minhum ba ma wuce iyaka game da soyayyar da muke wa wani daga cikin sahabbai wa nubghidu man yubghiduhum muna ƙin wanda ke ƙinsu su wa bighairi alkhairi yadhkuruhum wanda baya ambatansu da alheri ba ma son shi wala nafkurhum illa bi khairin domin mu ba ma ambatan sahabbai sai da ainihin alheri wa hubbuhum dinun kaunar sahabbai addini ne wa imanun kuma imani ne wa ihsanun kuma kyautatawa ce ga Allah madaukakin sarki wa bughduhum qiyayya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kufrun kafirci ne wa nifaqun kuma munafinci ne wa tughyanun kuma karkacewa ce waɗannan su ne ainihin matsalolin da muka tattauna jama'a yau kusan kwanaki hudu kenan ko biyar a jajjere muna ta ainihin dogon sharhi dangane da wannan matsalar kaɗai yanzu abin da ya rage mana wasu 'yan tunasarwa ne da muke so za mu yi wa jama'a dangane da cewa shin abubuwan nan da muka faɗi a jiya da shekaran jiya dangane da cewa hakikatan waɗannan maganganu su ne maganganun shi'a dangane da sahabbai tsinuwa da zagi da ƙazafi da makamantansu mun sa wa mutane dai muryoyin manya-manyan malamai daga cikin 'yan shi'an duniya sun ji kuma jama'a sanannen abu ne yanzu ba sai an ɗauko muryar wane da wane ba ga duk wanda yake Najeriya kunnen shi ya jiye mishi idanuwansa sun gane mishi ‘yan shi'a na zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a wannan ita ce ci gaban da zazzaki ya kawo Najeriya wai wai sai a ce wai zazzaki ya kawo ci gaban addini a najeriya shine ya wayar da kai wai an gano cewa abubakar la'ananne ne umaru ma la'ananne ne wai ci gaban da ya kawo kenan jama'a kun ji ma'ana ya gano cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai maciya amana ne Allah ya kiyaye to gabana nan littattafai ne guda biyu rak nake son ɗibo mana daga zantuttukan malaman na shi'a tintini don kusan cewa wannan abu kamar yadda muke da waɗannan aƙidoji na tsahawiya game da soyayya da kare mutuncin sahabbai haka su kuma suke da littattafai dangane da ƙiyayya da kuma ainihin zagin sahabbai littafin da nake yawan faɗa muku ne gaba gare ni rijalul kashi na abi amr muhammad ibn umar ibn abdulaziz al-kashi gashi wanda ya ta hakikin littafin wani dan shi'a ne sananne ga 'yan shi'an duniyar yau mai suna ahmad sayyid al-husaini ga wannan littafi rijalul kash matsayin wannan littafi a wurin 'yan shi'a kamar matsayin littafin tahzibu tahzibi ne a wurin mu ahlus sunnah ma'ana littafin da ke bayani akan mazajen hadisi nagartattu da waɗanda ba nagartattu ba a sunna muna da tahzibit tahzib su kuma yan shi'a suna da ire-iren waɗannan littafin rijalul kashi da makamantansu to shine nake so zan bi wasu wurare kwaya uku ne rak wasu yan sadarori nake so ainihin in karanto mana don ku ji irin asalin abubuwan da yan shi'a suke a kai shin ko ‘yan suna zargin sahabbai da cewa maciya amana ne eh za ku ji yanzu daga cikin ainihin littafinsu shin ‘yan shi'a sun yarda cewa alkur'ani littafi ne muharraf littafi ne wanda yake ba daidai yake ba an canza shi eh sun yarda gashi daga cikin littafinsu zan karanta a shafi na goma abu amrin al-kashi ya ce hamdawi wa ibrahim ibn nasrin نصير قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثني علي بن حبيب المدائي عن علي بن سويد السائي قال كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن وإما ما ذكرت وإما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا me wannan riwayar littafi shine abu amr al-kashi yace ya karɓo wannan labarin da zai bamu daga hamdawi da ibrahim ya'yan nasir suka ce muhammad dan isma'il ar-razi ya ba su labarin da yace aliyu dan habib al-mada'ini ya ba shi labari ya ce shi ko ya karɓo daga aliyu ɗan suwaid as-sa'i shi wannan sa'i ya ce ya karɓo ne wato kataba ilayya abul hasan al-awwal abul hasan al-awwal ya rubuto mini wa huwa fi sijin yana cikin kurkuku sai ce wa amma ma zakarta ya ali yace dangane da maganar da ka faɗa mana ya kai ali mimman ta'khudhu ma'alima dinik ka ba mu labarin wurin waɗanda kake karɓan ilmomin addininka mun ji waɗanda ka faɗa mana cewa daga gare su kake karɓe amma mu ga abin da muke gaya maka ce maka muke la ta'khudhanna ma'alima dinika an ghairi shi'atina kar ka sake ka karɓi ilmomin addini in ba daga wurin 'yan shi'ar mu ba fa innaka in ta'addaita domin in ka ƙi jin wannan magana ka ƙetare kana karɓan addini a wurin wasu waɗanda ba 'yan shi'anmu ba a hafta dinaka anil kha'ini za ka karɓi addininka ne daga maha'inta allazina khanu Allah wa rasula waɗanda suka ha'inci Allah da manzon Allah wa khanu amanatihim kuma amanar da manzon Allah ya bar musu suka ci ta innahu mu'tuminu an amince da su ala kitabillahi akan littafin Allah jalla wa ala fa harrafuhu sai suka canza littafin Allah wa baddaluhu suka sauya shi suka cire littafin Allah suka kawo wani yanzu wannan littafin su ne fa jama'a amma yanzu ka samu wani dan shi a sai neme maka taqiya ya nemi zai maka munafunci sai ce yanzu kai ka yadda cewa za a iya canza littafin Allah kai ka yadda sai ka ce a'a ban yadda za a iya canza littafin Allah ba amma a cikin aƙidar ku ku ne kuka ce abin da ake nufi da canza littafin Allah shine lallai ba zai yiwu a canza littafin Allah a ɓatar da littafin Allah a kawo wani ba mu kan mun yadda da wannan amma su ‘yan shi'a wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa sun yadda da cewa ja'izi ne ga ƙur'ani a canza shi a kawo wani kuma suna buga kyakkyawan misali cewa gashi nan ma haka ya faru cewar ƙur'anin da ke hannun jama'a a yanzu ba shi ne asalin alƙur'anin da Allah ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wannan maganar yanzu tana ainihin shaida akan haka cewa innahum mu'tuminu an amince da su ala kitabillahi jalla wa ala an amince da su a bisa littafin Allah fa harrafuhu sai suka bi suka sauya shi wa baddaluhu suka kawo wani littafi suka aje madadin littafin Allah fa alaihim la'natullahi tsinuwar Allah ta tabbata a kansu wa la'natu rasulihi da tsinuwar manzon shi wa la'natu mala'ikatihi da tsinuwar mala'ikun Allah ولعنة آبائي الكرام البررة دكما لأنتر إياينا وأن دسك من ياما سؤينهم بيير الله ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة inuwata da ni da ta jama'ata har zuwa tashin alkiyama ta tabbata a gare su shi da kanshi kashi ya gama ganganun sun yawa sai ce fi kitabin tawilin haka aka ruwaito wannan a cikin magana takarda ce doguwa wadda ke cike da tsinuwa ce ga ainihin sahabban manzon Allah kuma wannan tsinuwar bil akhas ana nufin abubakar da umar da usmanu ne akan don haka ɗan shi'a ya yadda cewa lallai usmanu ya canza littafin Allah amma in ya haɗu da kai sai ya nemi maka wayo cewa yanzu kai ka yadda cewa za a canza littafin Allah sai ka ce kai baka yadda ba sai ka ce mishi to amma kai a cikin aƙidar ka babu cewa an canza littafin Allah buɗe nan ka tambaye shi cewa su wane ne aka amince da su a bisa littafin Allah suka canza shi suka ci amana shi suka baddala suwa ake nufi ka tambaye shi to jama'a wannan wuri na farko kenan abin da yasa muna son mu tabbatarwa da mutane ne masu saurare waɗanda suke saurare na gaskiya da masu saurare na neman gaskiya da masu saurare don su zo su ji menene wai ake magana ne a wurin nan da kuma waɗannan 'yan boko da kullum nake nacin magana a kansu da 'yan siyasa da lakcarorin jami'o'i na faculty of islamic studies da faculty of law da suke neman cewa ya kamata a samar da sulhu tsakanin ahalus sunna da shi'a ba don kuma ba saboda arna sun mana gaba kura baya siyaki mu a nan jihar kaduna a ce ga arnan kudanci sun taso suna son su kwace gwamnati ya zama su ne za a rinka zaɓe gwamna mu a nan najeriya ta arewa ga arnan kudanci sun taso ya kamata mu haɗa kanmu eh nazariya ce mai kyau amma mu haɗa kanmu da waɗannan mutanen da suke banka la'anta da abubakar da umar da usmanu haka jiya dai mun sa daga muryarsu kun ji yadda ake kama sunan abubakar ake cewa abubakar zindiki la'ananne tsinanne mazinaci ɗan luwaɗi mutanen da suke faɗin haka akan abubakar da umar ya kai profesan jami'a ko dokta ko lecturer ya kai ɗan siyasa ka amince a haɗa kai da waɗannan mutanen in dai har ka amince a haɗa kai da su a bisa wannan to babu shakka zindiki ne kai in ko baka amince ba to yana nuna ashe baka san su ba kake cewa zuwa haɗa kai da su a wannan munasabar ce jama'a ba za mu tashi karatun littafin na ba sai na yi magana game da mutanen masallacin katuru road da ke ainihin wato kaduna waɗannan mutane 'yan boko ne suka taru wato masallacin waf road waf road ko masallacin waf road sorry na ce katuru waf road ‘yan boko ne suka taru suna son addini, kullum suna kira zuwa ga haɗin kai, Allah ya saka musu da alheri a bisa kira game da haɗin kai, amma muna son mu shaida musu cewa kar su manta fa su ba malamai ba ne. Cewar ɗaiɗaikunsu sun je Sudan sun yi makarantar Islamiyya ta shekara ɗaya ko wata shida ko wata takwas, bai mai da su ɗaliban ilimi ba ma ba su fara shiga ɗaliban ilimi ba don ɗan islamiyya ba ɗalibin ilimi ba ne sunan shi kenan ɗan islamiyya don ɗalibin ilimi shine wanda ya fara shiga harkar gwagwarmayar ilimi kamar ɗan jami'a wanda malamai za su yi mai lacca su ba shi references ya tafi ya je duba ya yi bincike ya iya gano wani abu wannan shi ake fara cewa ɗalibin ilimi amma ɗan islamiyya da ke hadda attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi to sunan shi kenan dan islamiyya ba shi da wani mahallin aka tashi li'irabi dangane da malamai ko ɗalibai idan kun fahimci wannan da kyau waɗannan mutane yanzu suna daga cikin waɗanda suka zage musamman a nan najeriya ta arewa musamman limamin wannan masallacin sun zage akan sai an yi sulhu tsakanin ahlus sunna da 'yan shi'a to abin da muke cewa wannan limamin shine ya san shi'a kuwa ya san irin waɗannan maganganun nasu kuwa yake cewa a zo a haɗa kai da su ko ko dai bai sani ba ‘yan boko ne kawai suka yaudare shi don na yaudara ‘yan boko yau idan suka kafa masallaci sai je su samo wani ɗan haya islam ko wani wanda yake ɗan arabiya zalla wanda suka san bai san boko ba don haka za su iya mishi wayo irin nasu na 'yan boko su sa mai albashi su ɗan sai mishi jancen yana hawa sai su ruɗa ƙwaƙwalo shi sai su zaunar da shi sai su rinka mishi wahayin irin ra'ayoyinsu sai tashi yana yaɗa irin waɗannan ra'ayoyi nasu amma da sunan shi sai waye gari ɗaliban ilimi su watse mai yi ta kwabsa abubuwa yi ta kwabsa abubuwa sai zama kenan shi yanzu kwangilarsu yake bai sani ba to babu shakka muna tsoratar da musulmi game da ra'ayin da masu masallacin wafuro nan suke ɗauke da shi da kuma haɗarin ra'ayin wannan limamin nasu akan cewa wai sun haɗa ƙungiya ta sulhu tsakanin 'yan shi'a da ahalus sunna wani lokaci har aka saka shi a talbijin yana cewa an yi fada a wata anguwa tsakanin 'yan shi'a da ahli sunna sun je sun yi sulhu sun yi kaza sun yi kaza shin sun yi sulhu a bisa me a bisa dan shi'a ya zama dan sunna ko dan sunna ya zama dan shi'a dan in dai ba ɗayan waɗannan biyu ne suka faru ba to duk inda aka ce an yi sulhu tsakanin dan shi'a da dan sunna ƙarya ne za ta fashe lallai dai sai dai dan sunna ya zama dan shi'a ko dan shi'a ya zama dan sunna sannan ai declaring cewa a ce an yi sulhu amma ba haka ba kuskure ne ƙarya ce yaudara ce a ce an yi sulhu kawai dan an zauna an ce to shikenan ya kamata ku yi kokari ku manta ga irin wai kawai yan boko yanzu sai ce wai ga hadarin da yake fuskantar mu jama'a hadarin da yake fuskantar mu na shi'a ya fi hadarin arnan kudancin Kaduna ya ku zage zage haɗarin da ke fuskantar mu na shi'a ya fi haɗarin arnan kudanci da suke son su kwace mulkin ƙasar. Haɗarin da yake fuskantar mu na shi'a jama'a ya fi bala'in da Amerika ta taso musulmin duniya a kan shi a yau a duniya. Ba ku san haɗarin shi'a ba ne. Wannan abin da kuka ga 'yan shi'an Iraki sun yi sun je sun gayyato kafirai sun zo sana kashe musulmi. Ibn al-Alqami haka yayi. An samu wani wazirin sarki na iraki tun a fiye da shekara ɗari takwas da ta wuce wanda ya taɓa irin wannan cin amana musulmi miliyan nawa aka kashe mata dubu nawa aka kwashe su ba a san inda suke ba har abada kuma yanzu kowa ya ga abin da yake faruwa nan yanzu 'yan shi'an ne suka dawo kuma suna yaƙi da gwamnatin kuma suna ta kashe mutanen nasu da suka sa cikin gwamnatin shi yasa muka ce wa gwamnatoci irin waɗannan na ƙananan hukumomin zariya da sabon gari da jami'an tsaro na jihar kaduna baki ɗayansu muka ce ba dai wai suna ganin 'yan shi'a abin su rufawa asiri ba ne kuna nan sai kun ga 'yan shi'a ta ɓarke tsakaninsu suna bi suna kashe su in dai ɗan shi'a ne gama goyon bayan shi yana cimma buƙatar shi sai dawo kanka gashi nan abin da yake faruwa a iraki saboda haka abin da muke cewa yanzu irin wannan limami na wafrod shin ya san irin waɗannan miyagun maganganu da 'yan shi'a suke kuwa yake cewa zai yi haɗin kai tsakanin musulmi da masu waɗannan maganganu ku ji tsinuwa jama'a dalla dalla ana tsine wasu habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin littafin rijalul kashi kenan a shafi na goma sannan in ka sake tagawa ka tafi shafi na ɗari ɗaya da tamanin a cikin wannan littafin bari ka ji wata magana kuma wadda yake faɗi wadda muninta bai gaza wannan da aka karanta ba in ma ba ya fi ba ga wannan maganar har wayo a cikin wannan littafin na rijalul kash daga shafi na ɗari ɗaya da saba'in da tara ne zuwa shafi na ɗari da tamanin ya kawo lambar tarihi na tamanin da hudu ya ce alkumait ibnu yazid wani mutum mai suna alkumait ɗan yazid tarihin shi zai yi ibnu zaid يتي حدثني حمدوي وإبراهيم قال حدثنا محمد ابن عبد الحميد العطار عن ابن جميلة عن الحارث ابن المغيرة عن الورد ابن, ابن زيد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يتي وياتم بي أبو جعفر عليه السلام جعلني الله فداك قدم الكوميت yace na ce mishi ala gafarta malam Allah ya saka ni cikin fansaka kumaitu ya iso faƙala sai ce adkhilhu shigo da shi fasa'alahu kumait an shaykhaini sai shi kumait din wai ya tambaya Abu Ja'far game da Abubakar da Umar shine suke su ne suke nufi da shaykhaini faƙala lahu Abu Ja'far sai Abu Ja'far alaihi salam gashi ina karanta yadda suka sani sai ya ce ما أهريق دم ولا حكم بحكم غير موافق لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وحكم علي إلا وهو في أعناقهما yace babu wani hukunci wato babu wani jini da aka taɓa zubarwa a musulunci kamar yadda ba wani hukunci da aka taɓa wanda bai dace da hukuncin Allah da na manzon shi da hukuncin Aliyu ba sai ya zama wannan laifin kisan kai da aka yi yana kan abubakar da umar wannan laifin hukunci da aka yi wanda ya saba Allah da manzon Allah da Ali yana kan abubakar da umar faƙalar kumaitu sai kumaitu ya ce Allahu akbar Allahu akbar hasbi hasbi sai ya ce ala gafata malam ya isa ya isa ya isa wane mutum kun ji wai matsayin abubakar da umar kenan in ji wannan littafin a wurin ainihin abu ja'afar wanda wannan magana ƙarya ce babu wani cikin ahalul baiti wanda yake zagin sayyidina abubakar sannan a gaba sai sake cewa nasr ibn sabbah qala haddathani ishaq ibn muhammad al-basri qala haddathani muhammad ibn jumhur al-qummi qala haddathana musa ibn bashar al-washa عن داود ابن النعمان قال دخل الكميت فأنشده وذكر نحوه ثم قال في آخره kamar yadda wacce riwayar ta taho haka ya sake kawo ta yace kumaitu ya shigo ya ainihin roƙi abu ja'far abu ja'far ya faɗa mishi irin waccan magana sai dai a ƙarshenta a wannan riwaya ya ƙara da cewa inna Allah azza wa jalla yuhibbu ma'alil umur Allah yana son al'amura na mutunci da girma wa yakrahu safaha Allah kuma yana ƙin munanan ainihin wato abubuwa فقال الكميت سي كميت يتي يا سيدي يا مي جدانا نازو ني أسألك عن مسألة نازو ني إن تنبيك جمال وتمسألة مي جرما وكان متكئا فاستوى جالسا وكسر في صدره وسادة da malamin yana kashingiɗe da ya ji an ce matsala ce babba sai tashi ya zauna dafa'an ya ɗauki fulo ya rungume a ƙirjin shi sun makala sai ce sal tambayi faƙala sai ya ce as'aluka an rajulaini ina son maka tambaya ne game da mutanen guda biyu abubakar da umar ke nufi faƙala sai ya ce ya kumait ibn yazid ma uhriqa fil islam mahjama min damin wala iktusiba malun min ghairi hilli wala nukiha farju haramin إلا وذلك في أعناقهما إلى يوم يقوم قائمنا ita ya kai kuma ka sani da cewa babu wani ɗigon jini da aka zubar na haramun babu wata dukiya ta haram wadda aka nema babu wani farji da aka yi zina da shi sai ya zama har kiyama ta tashi wannan laifin yana kan wuyan abubakar da umar wa nahnu ma'ashara bani hashim mu banu hashim dangin uwa annabi sallallahu alaihi wasallam na amuru kibarana wa sigarana muna umarnin manyanmu da ƙanananmu bisabbihima da su zagi abubakar da umar da umar wal bara'atu minhuma da kuma yin baran-baran da abubakar da umar jama'a kun ji wannan magana a cikin littafin rijalul kashi daga shafi na 170 da tara zuwa shafi na ainihin wato 180 sannan sai mu dan dawo baya kaɗan a shafi na goma sha biyu na wannan littafin shi kuma me yake cewa game da matsayin sahabbai a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan riwayar ko cewa yake yi hamdawi وإبراهيم ابن نصير قال حدثنا محمد بن عثمان عن حنان ابن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال أبو جعفر ويكي تيوى كان الناس أهل الردة sahabbai sun kasance mutane ne da suka yi ridda بعد النبي صلى الله عليه وسلم باين النبي إلا ثلاثة في متن أكرك سوني سكت يا مسلمتي فقلت سنتي دشي ومن الثلاثة أنا قافة مالا سوى متن أكو فقال سيتي المقداد بن الأسود مقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي waɗannan guda uku su kaɗai ne rak suka tsaya a cikin musulunci amma dukkansu sun yarda rigiji gabji Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawli yanzu lahnul qawli ya samu yanzu sayyidina Ali ma ya shiga ciki kenan dan ba a faɗe shi cikin ukun da suka rage a musulunci Hassan da Husaini duk sun shiga ciki don su ma duk sahabbai ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ثم عرف الناس بعد يسير وقال هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى وأبوا أن يبايعوا لأبي بكر حتى جاءوا بأمير المؤمنين عليه السلام مكرها فبايع sai ce saboda waɗannan guda uku su kaɗai ne suka kafe aka kaɗa aka raya aka yi duk inda za a yi suka isi mubaya'a ga abubakar har sai da aka je aka kamo wai sayidina ali aka tirsasa sayidina ali ya mubaya'a to sannan su ma sai suka yi mubaya'a don haka su kaɗai ne suka rage a cikin musulunci wai kun ji aliyu ma ta soke shi aka yi mubaya'a aliyu saboda kawai rashin sanin ma wane ne aliyu jama'a kamar yadda na ce kaɗai na so ne in tunasar da jama'a cewa shin ko littattafan 'yan shi'a waɗanda suka rubuta su da larabci suna ɗauke da waɗannan abubuwan suna ɗauke da su gashi dai mun ji daga bakinsu gashi kuma a rubuce a cikin littafansu ina fatar mun gane sannan mu sake komawa baya bahaushe ya ce waiwaye adon tafiya ga littafin Khomeini wannan littafi al-hukumatul islamiyya a cikin wannan littafin kaɗai ina son in karanto wannan shahararriyar magana ce wadda muka saba ainihin tunasar da jama'a dangane da sharrin Khomeini a kanta wadda wannan magana ina son idan muka gama karanta ta tsaf ka je ka ɗauki littafin ashifa ta alƙazi iyar ka ga menene hukuncin wanda ya faɗi irinta ji abin da Khomeini ya ce a cikin shafi na hamsin da biyu na alhukumatul islamiyya a idda ya ce wa inna min daruriyati mazhabina yana daga cikin aƙidojinmu waɗanda suke na tilas anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun yace limamanmu guda goma sha biyu waɗanda suke farawa daga aliyu suke ƙarewa da almahadil muntazar suna da matsayi a wurin Allah wanda mala'ikan da ke kusa da Allah bai kai ga waɗannan limamai ba, hakanan annabin da yake manzon Allah bai kai ga ainihin waɗannan matsayi na waɗannan limamai guda goma sha biyu ba a wurin Allah to in baka da halin karanta ashifa ni da na karanto sai in ce maka abinda mai ashifa ke cewa muna yanke hukunci da kafirta mutumin da ke fifita limamai akan annabawa da manzanni karanta ashifa ta alƙabiya za ka ji wannan magana ya ku du'atar taqrib ya ku masu cewa a haɗa kai da mu musulmi da waɗannan 'yan shi'a kun san irin waɗannan maganganun da Khomeini ya faɗi kuwa ko kawai ku kuna nan har yanzu ne kuna ganin abubuwan da ake faɗi game da 'yan shi'a sharri ake musu saboda haka kawai a watsar da duk waɗannan sharrori a dawo a haɗa kai da su idan haka ne tunaninku to za mu ce kun yi kuskure ashe ba ku san su ba kuke cewa a haɗa kai da su ku yi ƙoƙari ku san su ta hanyar tattaunawa da su da karanta littafansu da ƙulla majalisu tattare da su tun da ku kuna kusa da su ku ce musu shin waɗannan maganganun yaya matsayinku da su salabariya da ya tabbatar mana da cewa ya yarda da wannan maganar yau wajen shekara goma da ta wuce da muka zauna da shi na ce mishi ka yarda da wannan magana ya ce ya yarda da ita kafin in ce komai sai na ce me dalili a kai limamai goma sha biyu sun fi annabi sun fi mala'ika ka yarda ya ce e me dalili a kai sai ce saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ulama'u ummati ka anbiya bani isra'ila wai annabawa malaman al'umma shi malaman al'umma annabi kamar annabawa ne a bani isra'ila sai na ce to kafin mu tafi ga komai tukuna malaman al'ummar musulunci kamar annabawa ne a bani isra'ila menene wannan hadisin yake nufi sai ce ai wannan hadisin yana tabbatar da wannan maganar sai na ce to ai ya kamanta malamai ne da ainihin annabawa kamantawa ya daidaita su nan wannan maganar ita kuma tana cewa ne limaman sun fi saboda haka kaga wannan maganar ba hujja ba ce a kan ainihin wannan maganar da aka ɗauko ta Khomeini. na biyu wayar ruwaito wannan hadisi tunan ne sai ya fara cewa ai ka'idojin da ko kuke bi kuke inganta hadisi da ƙa'idojin da mu muke bi ba ɗaya ba ne sai na ce a'a ƙa'ida ta ilimin usulu gaba ɗaya guda ɗaya ce a duniya sai ne mishi misali na ce kamar ƙa'ida ce ta kimiyya duk inda formula mathematics take a nan haka take a malaysia haka take a india haka take a ingila idan ka je ka siyo turken globe a ingila ka je ka siyo ainihin globe a america kana zuwa in ka ɗauki globe ɗin ka saka zai shiga ba za a ce ba zai shiga ba ashe standardization ɗaya ne duk abin da ya shafi science ɗaya ne to mustalahul hadith science ne ilimi ne mai zaman kanshi don haka ka'ida guda ɗaya ce to nan da ya gama damal-damal ɗin shi na tashi muka watse ba tare da ya bayar da amsa ba saboda ya saba yana zuwa yana zama da malaman izala ya ne musu rashin kunya ya ɗan je gana a lokacin ya ɗan yi diplomashi in ya zo su ko malaman izala suna kife ba su je ko ina ba san komai ba sai je sai ainihin rikita su sai ya dauka ai duk inda ya ji malami ahlus sunna haka ne zai dauka cewa ai tuwon tishe ne dan haka bari ya je ya ce ainihin ai ya je ya zauna da wani ma to anan dai bai tashi ba sai da na tabbatar mishi da cewa imanin shi da wannan magana ya tabbatar da cewa shi kafiri ne ai kwarai da gaske yadda da cewa annabawa ba su kai darajar limamai ba limamai sun fi annabawa daraja wanda duk yadda da wannan magana ya zama kafiri wannan babu shakka akai kuma ga wannan fata wannan a cikin littafin ashifa jama'ar musulmi kun ji maganganunsu kun ji aƙidojinsu waɗannan mutanen ba musulmi ba ne jama'a yahudawa ne suka shigo cikin musulunci da nufin su kawo mana ruɗani kuma babu shakka sun yi nasara sun kawo rudani sai dai nasarar ba ta tabbata ba wajen tabbatar da abin da suka so shine su jirkita addini a kowane zamani sai an samu mutanen da za su tsaya ciki da waje su mukawamanci waɗannan mutane waɗanda su ne suke wakiltar yahudawa ta cikin musulunci kamar yadda a kowane zamani sai an samu mutanen da sai sun tsaya sun muƙawamanci yahudawan da ke yaƙan musulunci ta waje domin ina tabbatar muku da cewa barnar da amerika take ta wajen musulunci da isra'ila ba ta ainihin fi muni fiye da barnar da 'yan shi'a suke a cikin ainihin addinin musulunci allah maɗaukakin su tsare mu matsala ta gaba ita ce alhamdulillahi a waɗannan zamun nan kamar kowane zamani a jiya na kawo muku littafin da al'imamin shaukani ya tattara zantuttukan waɗanda daga cikin limamai na shi'a waɗanda suka tabbatar da haramcin zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma imamu yahaya yana cewa wanda ya zagi sahabban manzon Allah wannan mutumin bai halatta a bi shi sallah ba wannan limami ne kuma na 'yan shi'a a wannan zamunan jama'a an samu malaman da suka yi irin wannan tsayin dakar ba don komi ba sai don su mukawamanci irin wannan kafircin na 'yan shi'a tun daga cikin gida ga wasu mutane wanda ɗaya daga cikinsu ma almajirin Khomeini ne ga littafin shi lillahi summa littarikh kashful asrari wa tabri'atul a'immatil athhar bi qalami sayyid Hussein al-Musawi gashi wannan littafin alhamdulillah shi nan an buga shi kowa yana ganin shi an fassara shi da turanci an fassara shi da hausa ku samu ku karanta almajirin Khomeini ne yayi yace shi ya ɗauka da addini ne Khomeini yake nufi yace bayan da Khomeini ya samu gwamnati a hannu sai gane cewa Khomeini yana son ya lalata musulunci ne kuma yana son ya ci amanar su waɗanda suka ce sun yarda da aƙida ta shi'a ne da haka ya zauna ya rubuta wannan littafi yana rubuta littafi sai suka koma suka ce wai sarki fahad ne ya ɗibi kuɗi ya bashi kamar yadda ya ɗibi kuɗi ya bayar da doktorul allama musa almusa wanda za mu zo mai magana kuma wai ar an ɗauya an ba wa shi musa almusa ba kaji saboda shi ɗan shi a duk harkar shi ma diya ce duk abin da yake sai in da samun kuɗi don haka duk abin da ya ga kane kai ma sai ce ai lallai wata kwangila ce ka ɗauko jama'a ku samu waɗannan littafai ku karanta gashi ɗan shi'a ne ya wannan kuma almajirin Khomeini ne har yake bayyana irin yadda Khomeini yake turmushe ‘ya'ya'yan shekara biyar yana auren mutu'a da su tsohon banza irin wannan mai zabjejen gemu ya turmushe yarinya ya shekara biyar yana gwaguɗa mata azzakari a tsakanin cinyoyi wai duk da bata isa ya sadu da ita ba amma zai yi mutu'a da ita haka ko da ta hanyar goga azzakarin shi ne a tsakanin cinyoyi gashi almajirin shi ne ya faɗi kuma shi ma Khomeini ya tabbatar da haka a cikin littafin shi mai suna ainihin ba al-hukumatul islamiyya ba tahriru lasila a cikin mujalladi na biyu da ya zo yana magana akan mutu'a sai da ya magana akan halaccin mutu'a ko da da yarinya ce yar mitsira wadda bata balaga ba yace in ya zamba ba za ta iya daukar ka ba to sai ka dauki azzakarin ka ka saka a tsakanin cinyoyinta shine yace Khomeini da kanshi ya faɗa musu cewa ya sauka wani gida sai yace a zo mishi da matar da zai mutu'a da ita aka rasa sai aka zo mishi da yarinya yar shekara biyar yarinya ta kwana tana ihu tsoho ya turmushe ta yana goga mata azzakari a tsakiyar cinyoyi shi da kan shi gashi almajirin shi ne ya faɗi ina fata an gane to sai wannan kuma malami mai suna doktor al'allama musa al-musawi gashi ya sa wa littafin shi a shi'a wa tasih as-sira'u baina shi'a wa tashayyu' wannan littafin yana daga da wannan littafin da lillahi summa littarikh din suna daga cikin littafin da muka dora akan site din fnoor.com baka same su ba za ka iya samu akan wannan site din wannan littafin gashi a shi'a wa tasih yayi maganganu ne dangane da wasu al'amura kamar guda goma sha shida yayi magana dangane da al'imama wal khilafa magana akan khalifanci wanda shine kullum matsalar da 'yan shi'a suke ta da fitina a kai sannan sai ziyaratu maraqidil a'imma ziyarar kaburbukan limamai a je a yi sallah a wurin sannan sai as-sujud ala turbatul husainiyya sujuda da suke akan tsingaro na kabarin ainihin Husaini dan shi'a yana ganin rashin halaccin yin sujuda a ƙasa wannan ta Allah wai sai kaga yana yawo da wani ainihin tsingaro wanda ya je akan shi yake sujuda sannan sai aljam'u bainas salataini daimin da'iman yan shi'a suna hada sallah azhar da la'asar magriba da isha ko da larurar tafiya ko ba larurar tafiya ko da ta ruwa ko ba ta ruwa diman da'iman haka suke ainihin hada waɗannan salloli sannan sai aqidar ta aqidar ainihin wato yin munafunci in ka zo cikin ahlus sunna kai pretending ka nuna cewa kai dan ahlus sunna ne yaso in ka koma shikenan ka ci gaba da yin kafircin ka sannan sai barbul qamat fi yawmi ashura sai kuma ainihin waɗannan kafirci da suke bayyanarwa a ranar ashura a fita a je a azabtar da kai a ci zalin dabbobi da yara ƙanana da komai a ce yau ce ranar da jinin Hussein ya zuba don haka jinin kowa masu ya zuba sannan sai al-irhab matsalar ta'addanci ta'addancin da malami yake magana a nan shi da kanshi ne ya faɗi jama'a tun wannan ta'addancin nasu bai gama bayyana a nan Najeriya ba ina son ku sani fa jama'a ba a kan malam ja'afar da umar ɗan mai shiya ne ɗan shi'a suka fara kashe malamai ba ɗan shi'a sun daɗe dama suna kashewa sai dai suna kashe wasu waɗanda ba su shahara ba ne kuma yadda suke siyorin shi ne za a turo ɗan wani gari ne su je su je su kashe ɗan wani gari yau fiye da shekara goma sha biyar zazzaki ya tura yara 'yan gombe suka je katsina suka kashe wani malamin islamiyya ɗaya daga cikin yaran da aka sa yi kisan kan shine ya tuba ya zo yana koyan haddar ƙur'ani shi yake ba da labarin haka ɗan gombe ne kuma yaran da aka kama sun kashe malam umaru ɗan mai shiya nan take suka faɗi cewa zazzaki ne ya turo su na fata an gani to wannan irhabin jama'a shine kashe duk wani mai karantar da addinin musulunci ko da baya magana a kansu don haka ya ku malaman ahli sunna da kuke ganin cewa wai in kun daina magana akan yan shi'a yan shi'a sun kyale ku a'a ai su matsalar ita ce karantar da wannan alkur'anin da basu yarda da shi ba da waɗannan hadisan da basu yarda waɗannan littattafan fiqhu da waɗannan littattafan aƙida da tafsirin shi kanshi ya halatta jininka da haka in har kana son zama lafiya da 'yan shi'a a yadda kai kake tunanin daina magana a kansu shine zai zaunar da kai lafiya sai dai ka daina karantar da addinin musulunci gaba ɗaya ka koma ka aske gemunka ka zama ɗan bungalo in ka zama ɗan iska to sai su ce dama su haka suke so ɓarna te yawa domin mahadi ya sauri ya bayyana dama so suke su barna ta yawa don in barna ta yawa tunda mahadi ba zai zo ba sai barna ta yawa to in ka lalace kuka zama yan iska to shi kenan wannan ba sai ka yi shi'a ba amma dai ka tsaya za ka karantar da ƙawa'idi to ku je ku binciki menene ya faru a iran zaure zaure suka rinka bi suna kashe malaman soro masu karantar da fiqhun shafi'iyya saboda ƙasar iran mazhabin shafi'iyya suke bi ba don komai ba don ba zai yiwu a karɓi aƙidar shi'a ba matuƙar akwai wani wanda yake karantar da karatu irin waɗannan karatuttuka littafan hadisai da fiƙihu da tafsiri da makamantan haka a nan kaduna yan shi'a suka je suka samu makaranta ce ta tahfizul qur'an ba ma fassara ake ba tahfizul qur'an ake wa yara suka leƙo ta windo suka jefa tiya gas suka gudu ashe daidai sadda suka leƙo kafin su jefa ɗaya daga cikin yaran ya ga mai jefawar ya san shi ɗan anguwarsu ne sai da aka kwashi yara nan nan nan nan ba da daɗewa ba yau kamar shekara hudu kenan sai da aka kwashi yara kai su aka je aka yi musu magani a asibiti yaro ya watsake sai ya ce ai hadda wane ya ga wane da aka je aka kamo shi gaskiya sai ya ce eh me yasa kuka yi haka me yaran suka yi muku me ƴaƴan nan suka yi muku malamin me ya muku suka ce ba abin da malamin da yaran suka yi sai dai sun fahimci in aka ci gaba da karantar da yaran nan har suka girma haka ba yadda za su girma su karɓi shi'a tunda sun yi karatu to don haka gwamma a watsa makarantar a watsa makarantar don me in aka karantar da ni yaushe za ka yadda ka zama ɗan shi'a to don haka a barka da jahilci a nan zariya yaro ya buɗe makaranta yana karantar da yara ƙannan shi da 'ya'yan yayyen shi yana karantar da su karatun alkur'ani nan da nan wai sai 'yan shi'a suka yi ta yaɗawa suna cewa wai luwaɗi yake da yara don dai a watse wa makarantar a fasa makarantar saboda haka abin da nake nuna wa dukkan wani mai saurare na matsalar 'yan shi'a ba wai matsala ce ta mu da muke a takin ɗinsu muke farfasa asirinsu ba matsalar kowa da kowa ce hatta waɗannan malaman jami'o'in da suke munafunci 'yan islamic studies da 'yan wane ne wane ne suna cewa a zo a haɗa kai in 'yan shi'a suka sami yadda suke so duk sai sun kashe su don ba don komai ba syllabus ɗin da suke karantar da yara a islamic law ɗin ba shine syllabus ɗin da 'yan shi'a suke so ba in har ana karantar da wannan irin syllabus ɗin ba za a samu alƙalai waɗanda za su yi graduating daga kulliyatu shari'a faculty of islamic law ba za a samu su je su zama alƙalai suna alƙalanci irin na shi'a ba don haka waɗannan professors da doctors ɗin ma su kansu suna daga cikin sunayensu waɗanda 'yan shi'a suke da manufar kashe su ba don komai ba don in ba a kawar da masu karantar da irin wannan karatun da 'yan shi'a ba su ba to babu yadda za a yi aƙidar shi'a ta karɓu don haka duk wani malamin islamiyya ya san wannan duk wani mai karantar da matan aure ya san wannan duk wani mai karantar da 'yan mata da samari ya san wannan duk wani wanda yake tara mutane tsakanin magariba da isha ko yake tafsirin azumi ya san wannan dan izala ne shi dan ɗariƙa ne shi dan salafiya ne shi dan ba ruwansu ne kowane iri ne shi matuƙar yana karantar da addinin musulunci ba a bisa yadda shi'a suke so ba to su tabbatar da cewa waɗannan nau'in mutanen suna daga cikin waɗanda 'yan shi'a irhabinsu zai kai zuwa gare su abinda wannan malamin addoktor musa al-musau yake nufi da al-irhab kenan sannan ya magana dangane da ar-rij'a cewa sayyidina ali ya mutu zai dawo sannan ya magana dangane da al-imam al-mahdi mahadi irin na 'yan shi'a wanda suke cewa an haife shi a wannan lokaci duniya ta yi yawa da zalunci ne aka yi yunkurin kashe shi shine sai ya gudu cikin wani rami yau wajen shekara dubu ɗaya da ɗari biyu har yau ba a sake jin shi ba wai sunan shi Muhammad ibn al-Hassan al-Askari sannan sai ash-shahadatu salisa ash-shahadatu salisa ita ce ashhadu anna aliyan waliyullah ashhadu anna aliyan waliyullah wannan ash-shahadatu salisa din ya magana akan ta yace ba komai bane bid'a ce kawai yan shi'a suka nufi cewa su saba wa sauran ainihin musulmin duniya don haka suka ainihin kawo ta. To abin mamaki jama'a a ƙasar nan aka samu wani zindiƙin malami bazan fare mai suna Muhammadu Isa talatan mafara ya zo rubuta wani littafi ya sa mishi muhimman faɗaɗoyi. Wannan malamin jama'a wallahi farkon al'amarin shi mun ɗauka salihi ne mutumin kirki ba don komai ba saboda mun je na karantar da littafan shehu ɗan fodiyo ne. daga baya sai ga shi ƙarara bayyana goyon bayan shi ga 'yan shi'a fitowar wannan littafi jama'a ya biya ta kare mazhabobin shi'a a ciki sunan shi muhammad isa talatan mafara sananne ne duk wanda ya san mu'amala da zamfara da sokoto da kebe da sauransu za ka ji shi yana karanta littafan shehu wannan mutum jama'a zindiki ne al'amarin shi ya bayyana cewa yana ainihin tasatturi ne yana kare kanshi daltafan su dan fodiyo ne amma shi a yake yadawa da haka zindiki ne wannan malamin duk inda kuka sanya lissafin yan shi ku hada da shi sannan salatul juma'a ya magana dangane da salatul juma'a yan shi'a ba sa sallar juma'a suka ce sallar juma'a da jihadi a waɗannan zamunna ba wajibi ba ne saboda sharaɗin wajabcin sai in mahadi ya bayyana tunda mahadi bai bayyana ba ku juma'a ba wajiba ba ce shi yasa kuka ji na je ko muku tambaya ku mutanen zaria yan ɗariƙunku da yan izalunku cikinku ina ne zazzake ke zuwa masallacin juma'a tunda dai ba su da masallacin juma'a a garin nan to a ina zazzake ke sallar juma'a muna sauraron amsa daga izalu da ɗariƙun duka sannan sai albada za a dawo ko kuma tashin alkiyama so biyu ne sannan sai guduwi ƙetare iyaka idan kuka ji kaset ɗin nan jama'a za ku ji inda wani ya je wai ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tsabar guluwi ya kasa ziyara annabi ɗin ya tsaya yana ta la'anta umar la'antan ma ya kasa yadda zai la'anta yana ta kuka tukuna yana ta kuma roƙon gafara ga abu lu'lu'a almajusi wanda ya kashe sayyidina umar yana cewa Allah ya gafarta abu lu'lu'a ya mishi rahama kuma Allah ya tashe shi tare da abu lu'lu'a mu amin muke cewa Allah ya tashe su tare jama'a kuna nan sai tarihi ya bayyana sai kun ji yan shi'a sun fitar da sunan wanda ya kashe malam Ja'far da Umaru dan mai shiya sai kun ji su ne musu kirari satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wanda ya taɓe bindiga ya harbi malam ja'far da umaru dan mai shiya su sun san shi kuna nan sai yanzu sun ja baki ne sun yi bakan sai nan da shekaru za ku fara jin an fara fito da sunayensu ana musu ana cewa gwarzayen zamani a lokacin da aka shi sayyidina Umar ba haka aka ce ba aka ce ba a san waye ba waye turo shi yaya aka ya aka ya aka sai gashi to ta bayyana yanzu su suke ta mishi addu'a website suka bude gaba daya abulu'lu'a.com da tarihin shi da hoton shi da abubuwa da su ne mishi kirari suna yabanci a yi umara sannan a warware a zo a shiga hajji a cikin watannin hajji suka ce a'a ita suke nufi da sun hana tamattu'i suka hana ba mutu'atu zawaji ba je ka koyi ka koyi karatu sannan sai tahriful qur'an yace babu shakka yan shi a baki ɗaya sun yarda cewa alqur'anin da ke hannunmu ba na gaskiya bane yace to ni ko ban ga yadda za a yi a ce kuma suna ɗauke da wannan aƙidar kuma su ce suna neman su haɗa kai da musulmin duniya da suka yarda da qur'ani ba wannan dan shi'a ne yake magana ina tattaro maganganun shi ne sannan sai at-tashih bainal qabuli war rafdi ya kawo wasu nasihohi in har ana son a haɗa kai tsakanin 'yan shi'a da ahalus sunna ya ce sai dai 'yan shi'a su dawo yadda suke tun farko wanda faɗa ne na siyasa ya faru tsakanin mu'awiya da aliyu bai canza komi na aƙida ko na addini ba ana nan tare komi namu daidai wa daida ne ya ce amma ba wai a ce duk abin da ya tabbata daga musulmi ko kuma ku canza ku ce akasin ya ce ba ku nemi zaman lafiya ba gashi al'allamatu doktor Musa al-Musawi mutumin ƙasar Iran ne wannan malamin gashi shi ya rubuta wannan littafin ga cikakken tarihin shi a bayan littafin da hoton shi da komi shi ne zai suka ce wai fahad ne ya ɗauki ɗaya balarabiya ya aura mishi kuma ya ɗibi kuɗi ya bashi wai shi yasa ya rubuta wannan littafin to Allah ya kiyaye bayan wannan sai magana da na ɗan fara tsukaro mana jiya akan littafin Dr. Mansur na Sokoto cewa shin wannan suwa ne ne masoya ahlul baiti a cikin wannan littafin da nace ku neme shi ya kawo wasu abubuwa masu ban sha'awa ga su da Hausar boko ka je ka karanta su al'amura ne waɗanda yake ba waɗanda za su ɓoyu ga kowa da kowa ba ice ahlul baiti suna koyi da sahabbai ka karanta nan inda zaka ji ahlul baiti mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna mu'amala da sahabbai suna kwaikwayon su a wajen aqida da ibada suna daukan karatu da makamantansu sannan ya sake kawo cewa ahlul baiti suna sanya wa ƴaƴayen su sunayen sahabbai gashi inda yace ga sunayen ƴaƴan sayyidina Ali Aliyu yana da Alhassan da Husaini ko da Muhsin da Muhammad sannan yana da Abubakar da Umar da Uthman cikin ƴaƴan Aliyu to matsalar an hana su karatu ne shine matsalar da muke ishara ɗazu don in kai karatu ba za ka taɓa bin shi'a ba wani yaro ya taɓa faɗin haka nan ya ce sun zauna wurin zazzaki bai karantar da su ba bai bari sun je sun yi karatu wurin kowa ba ba don komi ba yana tsoron in ya bar su suka je suka yi karatu wurin wani za su ɓalle me yasa su aminu daura tafiya tasu ba ta nisa da su zazzaki ba saboda lokacin suna yin zazzakiyar kuma suna tafiya suna koyo karatu ana zuwa karam sai suka gaba zai yiwu ba sai suka balle to don haka sai biya bata mutuncin dukkan malamai bai san aje ai karatu wurin kowa dan in ka je kai karatu zaka zo ka gana yana da hadari to yanzu wata musiba ta kunno wa zazzaki kai fa wannan musibar ita ce musibar Hamza Lawal shi Hamza Lawal din nan dan Kaduna ne ma'ana wani baka tsine ne dan Kaduna to me ya faru shi ma duk cikin tafiyar ake amma sai zare jiki ya tafi iran yayi karatu da yayi karatu ya dawo sai ya gane cewa tafiyar zazzaki tafiya ce ake da jahilci don haka sai ya zo yana fara karantarwa shine sai filaye a tashar nagarta yana karantarwa nan da nan sai na tsatsu daga 'yan shi'a sai suka fara karkata suna koma zuwa gare shi a'a sai na ga yaran da in suka gan mu suna hararan mu suna zagin mu sai na ga in aka gan mu kuma sai da akarar kalla akarar kalla lafiya lafiya a'a what is going on ai malamin su ya ce musu ne a'a ai duk mutumin da Allah ya bashi ilimi ai wauta ne ku wulakanta shi ai zazzaki dan jahili ne yake sa kuke wulakanta masu ilimi da haka duk inda kuka ga mutum mai ilimi kar ku sake ku yi mishi rashin kunya to shine sai ta canza zani to shi ne fa nan da nan sai shi Hamza Lawal yake cewa zazzaki da jama'a shi yan daba yace in ba yan daba ba ana kokarin a karantar da mutane kana cewa a daki mutane dan ba su yarda da kai ba ko a daki mutane dan sun zage ka yace wannan tafiya ce ta yan daba za ka yanzu dan shi a yi tukuna zai magana da kai fara tambaye shi kai zazzakiya kake ko hamziya don ka san a wannan usulu din za ku yi a usulun yan daba ne don kai ma ka shirya da kayan daba ko ku a usulu ne na masu ilimi ina fatan kun gane to dan haka yanzu ita ma ta bindiga ta dare yanzu ga zazzakiya ga hamziya to yanzu bala'in da yake fama da shi ke yanzu shi hamza lawal yana ta kwashe mishi jama'a saboda ya ya iya mandiki ya iya kalkala ina fata an gane sannan daga cikin 'ya'yan da abdullahi dan ja'afar ya haifa shi kuma sai ya sanya wa ‘ya'yan nashi abubakar da mu'awiya kun ga ahalin baiti ne ga shi ya haifi ‘ya'ya ya sa wa ɗaya mu'awiya ɗaya abubakar sannan shi wannan mu'awiya ɗan abdullahi ɗan ja'afar shi kuma da ya haifi ɗa sai ya sa mishi yazidu sannan alhassan ɗan aliyu hassan dai wannan hassan da kuka sani na aliyu shi kuma da ya haifi ‘ya'ya guda uku sai ya sa abubakar da umar da talhatu na fata an gane sannan daga cikin 'ya'yan Husaini dan Ali Husaini kuma kanin Hassan shi kuma ya sa wa ɗaya ɗan shi Abubakar wanda aka fi sani da Zainul Abidina Zainul Abidina sunan shi Abubakar sannan ɗayar kuma ya sa mata Aisha dan Allah idan akwai kiyayya tsakanin ahlul baiti da sahabbai haka za ta faru za ta faru ba don haka yan shi'a a je a yi karatu ba abin ba na mujalla ba ne sannan ga wani malami da ya wani littafi mai ban sha'awa ya sa mashi tasdidul isaba fi ma shajara bainar sahaba a sheikh ziyab ibn sa'ad alhamd alhamdani alghamidi tasdidul isaba ya ce gamdakatar fi ma shajara bainar sahaba kamar da rigingimin da suka faru a tsakanin sahabbai malamin ya tsaya ya yi bayanai akai dalla-dalla kamar yadda al'imamu ibn al'arab ya rubuta littafi al'awasin min alƙawasin ibrahim al-wazir shi ma ya rubuta littafi mujalladi takwas mai wannan sunan banda na ibn al'arab Allah ya taimaka sannan kar ku manta ina muku ishara zuwa ga littafin da malam muhammad aminu aliyu gusau ya rubuta mai suna alamomin gane 'yan shi'a wanda waɗannan alamomi su malam sa'idu su malam aminu gusau su ne 'yan sahun gaba-gaba a cikin tafiyar zazzakiya 1995 Allah ya musu gamdakatar suka gane cewa tafiyar lallai kwangila ce aka ɗauko kuma su ne ceburan da ake so ya amfani da su da diga domin a yi wannan kwangilar da suka gane suka ainihin burtse a wannan shekarar ya marmaza ya rubuta wannan littafi alamomin gane ɗan shi'a ya kawo alamomi na tuhuma sannan kuma ya kamo alamomi waɗanda da kagansu tattare da mutum to ka tabbatar cewa waɗannan alamomi ne na ainihin shi a wannan littafi an yaɗa shi kuma a ci gaba da yaɗa shi ina fatar mun gane to sannan daga ƙarshe ne muku ishara zuwa ga ainihin wani littafi wanda wannan littafi ni ne na taho da shi a matsayin tsarabar darul hadis zuwa ga limaman najeriya baki ɗaya suna wannan littafi a ƙa'idu shi'a alisna ashariya سؤال وجواب وند الشيخ عبد الرحمن ابن سعد ابن علي الشسري يربوتا wannan littafi gashi aƙidojin 'yan shi'a shi'a isna a shari'a 'yan ja'afariya su'alun wa jawabun littattafansu yake ɗibo maganganunsu kai tsaye wannan malamin yana faɗi to wannan littafin jama'a darul hadisi salafiya mu ta zaria ita ce ta zo da shi najeriya za kuma ta raba shi ga duk wani limami na juma'a da ke najeriya irrespective of his aƙida ko mazhaba dan ƙungiyar izala ne ta jos ko ta kaduna dan ɗariƙar sama'iliya ne dan ɗariƙar tijjaniya ne ko ɗariƙar ƙadiriya ko shaziliya ko kowane ne limamai na juma'a za mu raba wannan littafi kowane limami za a ba shi kwaya ɗaya rak darul hadisi salafiya za ta yi haka insha Allah wannan aikin za mu danka shi a hannun malam shaibu imamu da'awa kada wanda ya zo ya tambaye ni ba za a ba kowa ba limamai za a ba wanda duk ke so za a zo da na siyarwa a siyar amma dai darul hadisi wannan za ta ba dukkan limami kyauta insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi mu ci gaba da karatun littafin al-aqidatu tahawiyya wadda insha Allah ta'ala a yau muke fatan mu sauke ta ta mala yake cewa wa nusbitu al-khilafata ba'da rasulillah sallallahu alaihi wa sallama awwalan li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il umma muna tabbatar da halifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga sayyidina abubakar a halin farko bayan manzon Allah tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il umma saboda fifiko da abubakar yake da shi da kuma gabatuwa a bisa al'umma baki daya thumma li umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sannan sai umar dan khattab Allah ya kara mishi yarda thumma li usman radiyallahu anhu sannan sai usman thumma li ali ibn abi talib radiyallahu anhu sannan sai ainihin wato ali dan abi talib Allah ya kara mishi yarda wa humul khulafa'ur rashidun waɗannan su ne halifofi shiryayyu wal'a'immatul mahadiyyun kuma su ne shugabanni masu shiryawa. wa annal ashiratan lazina sammahu nulullahi sallallahu alaihi wasallama wa basharahun biljanna kuma lallai mutane goman nan da manzon Allah ya ambaci sunansu ya musu albishir da aljanna na shahadu lahum biljanna mu ma muna shaida cewa su ‘yan aljanna ne alama shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah ya musu wannan shaida mun yadda wa qawluhu al-haqq maganar manzon Allah ita ce gaskiya wahum waɗannan mutane goma su ne abubakar wa umar wa usman wa ali wa talha wa zubair wa sa'ad wa sa'idun wa abdurrahman ibn aufin wa abu ubaida ibn al-jarrah waɗannan mutane su ne guda goma da manzon Allah ya kira su a lokaci guda ya ce ‘yan aljanna ne bayan manzon Allah ya yi albishir ga fatima da alhassan da husaini da Khadija da ainihin sahabi Salman da makamantansu Ukasha wannan nasu ya zo ne a dunkula guda goma manzo Allah ya miƙe ya ambace su yace Allah ya yi musu tukuicin aljanna a lokaci guda to kamar yadda manzon Allah ya faɗi mun yadda na goman su shine sahabi Abu Ubaida ibn al-Jarrah wa huwa aminu hadhihi al-umma shine amintaccen wannan al'umma radiyallahu anhum ajma'ina Allah yarda da su baki daya wa man ahsana alqawla fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai wanda duk ya kyautata magana game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa azwajihi tahirat da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu tsarki tsarkaka waɗanda suke tsarkaka komin kulli danasin sun tsarkaka daga duk wata dauda da kazanta wa zurriyatihil muqaddisina muqaddasina da kuma ainihin wato zurriyar shi ƴaƴan shi da jikokin shi da tattaba kunnan shi masu tsarkin daraja min kulli rijisin wanda duk ya tsarkake su daga duk wata kazanta faqad bari'a minan nifaq to ya kubuta daga ainihin munafunci haka abin yake duk wanda yace sahabbai suna da wata kazanta ko matan manzon Allah suna da wata kazanta ko ‘ya'ya da jikokin manzon Allah suna da wata ƙazanta to wannan munafiki ne wanda ko ya tsarkake su to ya kubuta daga munafunci wa ulama salafi min as-sabiqina malaman salaf wannan kalmar salaf wai ana tambaya cewa wai mu ne muka kirkiro ta ko kuwa dama akwai ta annabi ne ya faɗe ta da kanshi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi wanda al'imamu tahawi ɗin nan ya ruwaito da isnadi ingantacce a littafin shi mai suna sharhu mushkilil asar littafi ne mujalladi goma sha shida manzon Allah ya kira fatimatu zahara yake ainihin yi mata wasiyoyi da nasihohi a cikin wannan kalma sai ce kada ki manta ni salaf ne gare ki da haka manzon Allah shine na farko da ya fara amfani da kalma da haka manzon Allah salafu ne sahabban shi salafu ne ahlul baiti salafu ne mu kuma mun yadda da su yaddan mu da su ita ta sa muke jingina kanmu kuma ake jingina mu ake ce mana salafiyya ba kungiya bace ba kungiyanci bane amma address ne ma'ana tamizi ne mayyaze mu ne cewa mun amince da su ba irin yadda 'yan shi'a da ba su amince da su ba suke zagin su ba irin yadda khawarijawa suka rukurkushe su suke zagin su ba ba irin yadda nasu ba suke zagin ahlul baiti ba jama'a ahlus sunna ne kawai mutumin arziki daga cikin waɗannan mutane khawarijawa suna zagin dukkan sahabban baki ɗaya da aliyu da muawiya 'yan shi'a kuma suna yaban aliyu suna zagin muawiya sannan nasu ba suna zagin aliyu suna yaban su mu'awiya mu kuma fa dukkansu muna yaba musu muna shi musu albarka don haka nahanu as'adun nasu bis salaf to yanzu wannan kalmar ai ko anan ya isa ka gane cewa yo ai ba mu kadai ne ba mu ne muka fara amfani da ita ba tun daga littafin al-Imam tahawi wanda Imam tahawi zamanin su ɗaya da su Bukhari jama'a yadda Bukhari ke riwaya hadisi haka shi ma yake riwaya hadisi zamanin su daya yana ruwaito hadisai ne da isnadan shi yana da manya-manyan littattafai sharhu mushkilul asar sharhu ma'anil asar fiqhu shafi'i manya-manyan jibga-jibga littattafai yake da su wanda sun mafi na imamul bukhari karka ɗauka wai malami ne na kwana-kwanan nan shekara wajen dubu ɗaya da ɗari biyu gashi shi ma ya ambaci ya ce ulama salafi sannan karanta ɗan fodiyo na lamunce maka duk wani littafin ɗan fodiyo kafin kai saɗara biyu zuwa uku sai kaga kalmar salaf saboda haka yana daga cikin alamar munafinci kyamar kalmar salafu ɗin ita kanta alama ce ta munafinci domin su waye salaf ɗin annabi ne salaf da shi da sahabban shi to kana kyama munafinci ne tattare da kai wa ulama salafi malaman salaf min as-sabiqina daga cikin waɗanda suka gabata abubakar malami ne aisha malama ce waɗannan duk malamai ne jama'a daga cikin sahabbai ga sunan dubunnai a cikin sahabbai in kana son ganin su ka karanta littafin siru alamin nubala wannan littafi ne da ya tattaro malaman salaf gaba ɗaya ke tarihinsu ya fara da sahabi abu ubai da ibn jarrah duk wanda yake malami ne cikin salaf sai da aka kawo shi duk wani malami daga cikin malaman salafiyya shi kanshi zahabi zaka ji yana kirari ka ji ya ce alimun allama kaza kaza sai ka ji ya ce as-salaf zahabi ya rubuta wannan littafin fiye da shekara 600 da ta gabata jama'ar musulmi malaman salaf daga cikin waɗanda suka gabata wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su min tabiina daga cikin tabi'ai mun yadda da su malaman kirki ne mune musu addu'a da fatan alheri. Ahalin khairi ya ce mutanen kirki wal asari masu aiki da hadisi wa ahalin fiƙihi da malaman fiƙihu wan nazar da malamai masu bincike a cikin harkar ilimi la yuzkaruna illa bil jamili ba a ambatan su sai da kyakkyawar magana wa man zakarahum bisu'in wanda ya ambaci malaman salafu daga cikin sahabbai da tabi'ai da malaman fiqh da malaman hadisi da na fiqh da larabci wanda duk ya faɗe su da wata muguwar magana fa huwa ala ghairi sabili to ba shi kan hanyar musulmi ya kauce ya bata wala nufaddilu ahadan min al-awliya'i ala ahadin min al-anbiya'i alayhi musallam mu musulmi ba ma fifita wani daga cikin waliyai a bisa wani daga cikin annabawa amincin Allah ya ƙara tabbata ga annabawan Allah. Wa naqulu hasali ma cewa muke nabiyyun wahidun annabi guda ɗaya afdalu min jami'il awliya'i ya fi dukkan waliyai baki ɗaya wannan ita ce maganar mu kuma wannan ita ce aqidar mu idan jama'a ba su manta ba a can baya mun tattauna wata mas'ala dangane da ishara da muka fara yi akan wasu ainihin wato maganganu waɗanda suka shafi ainihin waliyai kuma mun tattauna maganganu masu ɗimbin yawa dangane da wannan jama'a haka abin yake wato wannan yana nuna kenan mun yadda da waliyai sai dai muna cewa ne annabawa na sama da waliyai amma 'yan ɗariƙu ne suke cewa annabawa suna ƙasa da ainihin waliyai al'imamul ƙurtabi a cikin tafsirin shi da ya zo tattaunawa dangane da matsala annabi khadir sai yake cewa daga cikin sufaye waɗanda ke fifita waliyi akan annabi ya ce waɗannan zindiƙai ne ana ba su kwana uku ne kawai dangane da su tuba su musulunta in ba haka ba hukuncin kisa shari'ar musulunci ta ba su wai sai su ce saboda annabi Musa ya je ƙaro ilimi wurin Khadiru don haka sai su ce zo ka ga inda wali ya fi annabi wali bai fi annabi ba wali ta ina ya samu wali takarta shi ta wurin annabawa ya samu saboda haka jama'a ba tare da ɓata lokaci ba wannan gaba ce mai sauƙin a fahimce ta inna ma dai abin da muke nuna mutane aƙidar mu mun yarda da waliyai ba ma zagin waliyai amma muna cewa waliyai darajar su na ƙasa da ainihin darajar annabawa amma shashashe daga cikin ɗariƙu wai tunani suke in ka dage da ibada tukuru wai darajar ka za ta kai ta annabawa har ma tafi karanta tijjani cikin jawahirul ma'ani kai ta ji sai ka ji an ce in ka karanta kaza za ka samu ladan annabawa gaba ɗaya wannan wauta ce jama'a Allah ya kiyaye wa nu'minu bima ja'a min karamatihim kuma mun yi imani da abubuwan da suka zo na daga karamomin su kamar in ka karanta alqur'ani suratu ali imran zaka ga karamar wata waliya daga cikin waliyan Allah ita ce maryam mahaifiyar annabi isa alaiha salam da kuma kakar annabi isa hannatu inda zaka ji ta yi alkawari kuma Allah ya cika mata alkawarin ya biya mata bukata to duk waɗannan waliyai ne to mun yarda da ainihin karamominsu kuma jama'a ku gane ba fa lallai ne sai wali ya yi karama sannan za a gane wai ya tabbata wali ba dan yan ɗariƙa jama'a suna da matsala yanzu fa kankara mutum zai siya sai sa hannun shi a kankara kankara ce ta sanya hannun shi awa uku kafin ya fito sai biya share da tawul dan da an zo yana miƙa sai a ce Allah hannun shehi sanyi oh kai jama'a ba mu san 419 furuji din wai ƙarfi da yaji sai mutum ya yi abin nan ku duba yadda shehin nan ya ta fanfala gudu jama'a kuna yan yara lokacin nan sidi a tahir su sun san abin sun mu'ayan shi a can za a yi taro ne kawai jama'a ya je ya dage ya ta fanfala gudu ya ce a je za a same shi a wurin kawai sai ya sari daji kawai malam sai wani maharbi ya gan shi sai cafke shi ya ce in kai gaba na harbe ka sai dan kunshi aka ga ya kamo shehi lafiya ce kawai na ganshi ne ya tube daga shi sai gajeren wando yana ta cin gudu a daji sai na kamo shi ai wannan shehi ne kai kana hauka ko ce kai ku gabara kadan harbe ku ba ku saurari kasa din bane shi sai da attayar shi ya faɗi to din neman karama ne sai da duk neman karama ne kawai mutum ka je sa gajeren wando saboda iskanci ya sari daji wai dole wai a ce wai an same shi a wurin ku dafa kirjin shi ku ji hakkin da yake mana ba sai ka yi karama ba karama ta yi ka karama da ka zama musulmi na fata an gane Allah ya kiyaye to mun yadda da duk karamomin su da suka zo alqur'ani ya ba mu labarin karamomin ita kanta maryam eh alƙur'ani hadisai sun zo ku karanta riyadu salihina imam nawawi ya ware babi da ya ciko shi da karamomi tabbatattu daga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam yace wa sahha an istiqati min karamatihim sannan mun yi imani da duk abin da ya inganta daga amintattu min riwayatihim na daga abubuwan da aka riwaito na ainihin wato karamominsu duk abin da amintattun mutane nagartattu suka ruwaito cewa kaza karama ce ta wali kaza mun yadda abin da yasa malam ya marmaze wannan maganar jama'a kun ga fiye da shekara dubu ɗaya yake wannan maganar saboda me saboda akwai karamomi na ƙarya jama'a akwai karamomi na ƙarya yanzu a nan Kano aka zo da yan fuwon nan jama'a suka zo da Nasir Kabara Buzu aka zauna aka yi ciniki miliyoyi suka jefa buzun a sama ya hau shine zaka ji muna cewa flying mat mai flying mat shehi mai flying mat yana da buzu mai tashi aka tara jama'a a Kano jama'a aka ce yau a zo za a ga karama aka juyin duniya ga buzu dai an shimfiɗa a ƙasa a ƙasa shehi ya zauna buzu aka juyin duniya ya tashi ya ƙi tashi haka aka kwashe kunya a Kano jama'a ala masma'in wa mar'a min ahli Kano a idon kanawa aka yi wannan wallahi sai dai zazzabi saboda kunya ta kan mishi jama'a yan 419 ne suka je suka yi tsafe-tsafen su suka zo suka yi mishi rufa ido akan wai zai tashi sannan ni da ido na ina matashi jama'a na tafi ƙauyen iyaye na can wajen rimin gado na je na samu wani bakin ƙato ya sanya wando irin na 'yan gayun nan yanzu da ake cewa three quarter ya dan wuce gwiwa da kyar na ɗaya ɗan ƙato baƙi ya sanya 'yan shara yana wata burga haka kamar zakaran turawa ana wali zai tashi wali zai tashi wali zai har muka watse dai magarba jama'a motar mu ta tashi wali bai tashi ba tun bayan azhar macuta a alimin gado wali zai tashi wali zai tashi duk wai karfi da yaji ne wai sai ka bayyana wani abu da ya saba wa mutane sannan wai za a ce wai ka zama wali saboda haka aka fassara mutane walittaka wai sai karama ta bayyana imanin ka kasantuwar ka kai musulmi wannan karama ce mecece karama daraja martaba inna ma darajar wani ta fi ta wani saboda biyayya shiga Allah su ba a cewa wai dole ne sai wani abu kharik lil'ada ai mun bayyana muku in ma abu ya faru kharik lil'ada ya saba wa al'ada in kai ba mai bin Allah bane aka ce wannan kuma ya zama tozarci gare ka ina fata an gane Allah ya kiyaye to ga wani malami jama'a babban malami ne ya zauna ya littafi akan irin waɗannan abubuwan gashi Sheikhul Islam Abdul Karim Al-Fakul gashi manshurul hadiya manshurul hidaya fi kashfi hali man idda al-ilma wal wilaya wannan malamin ya tattara duk yan damfarar wilaya ne a ciki Abdurrahman mai akhdari malami ne salafi sai da ya ka labarin shi cewa sai da ya kunyata wasu masu irin wannan da a karama a ƙauyensu mai ahalari wannan malamin sai da ya bada labari ma'ana mai littafin ahalari malami ne salafi sai da ya muƙawama da irinsu ya nuna cewa ƙarya ne waɗannan 'yan damfara ne duk labari yana cikin wannan littafin sannan ku dubi wani littafi wanda wannan littafi a iya sani na yana daga cikin littattafan da suka fi kowa tattara tarihi da karamomi na waliye waɗanda suka inganta tun daga kan sahabbai da tabi'ai wannan littafi shine sharhu usul i'tiqadi ahli na al-imam lalikai a cikin juz'i na ƙarshe na wannan littafi juz'i na tara idan littafin mai ainihin bugu biyar ne mai mujalladi biyar idan ku littafin mai mujalladi biyu ne juz'i hudu to a juz'i na a juz'i na hudu din gashi yace karamatu awliya illahi wa izhari ayati asfiyaihi min as-sahaba wa tabi'ina wal halif wal khalifin lahum wa man ba'dahum min al mutaakhirin radiyallahu anhum ajma'in kashi wannan littafin ya tattara shi ne jama'a dangane da tarihi da karamomin waliyai na gaskiya ba 'yan damfara ba tun daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa sannan malamai da su gaji ba shekul islam ibn taimiyya ya zo ya alfurkan bai na auliya'in rahmani wa auliya'in shaitan waɗannan littattafai ne duk da za ku je ku karanta ya ku ahalar sunna saboda kada damfara ta shigo muku ina fata an gane domin galibin mutanen nan daga da'awa fata annabta ta abin nan ta walittaka sai su koma da'awar annabta yanzu na an samu wani shaidani a Kaduna da yake ɗiban mutane yana kai su Nijar tun ana zuwa an musu wanka da wani ruwa da aka ce ruwan bagaja ruwan wane ne ruwan wane ne yanzu wannan shaidanin da ke bada wannan ruwan yanzu yayi da'awa annabta waƙa ake jama'a ga kasar ɗin nan yan ɗariƙa shi suna zikiri suna cewa sun goda Allah da annabi ba haushe wai an samu annabi cikin hausawa kun ji hausawa Allah ya muku karama kun samu annabin ƙarya oh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun a nan ƙasar Nijar jama'a suna yawo suna zikiri wai suna cewa sun goda Allah da annabi ba haushe Allah ya kawo musu annabi ba haushe shikenan kaga abu ma ya zama kabilanci sannan babban malami al'amiru san'ani mai littafin subul salam ya yi littafin al'insafu fi haƙiƙatil auliya'i wa malahum min al-karamati wal altaf san'ani mai sharhin bulugul maram shi wannan littafin ina fata an gani sannan har wa yau dai shaukani kuma ya ce qatrul wali ala hadisil wali al-imam shaukani gashi aw wilayatul lahi wat tariqa ilaiha hanyar da ake samu a zama wali na gaskiya gata qur'ani da sunna ba wai ka je kai ta shaƙe shaƙen abubuwa ba ko ka je ka samu ainihin kitsan wani abu ka shafa ko wani magani ka shafa ka zo kana yanka wuka ko kana saka maciji a bakinka wai ana cewa wannan wilaya ce wannan ba wannan ba wilaya bace jama'a wannan damfara ce shehu usman dan fodiyo yace duk waɗannan abubuwa bid'a ne munanan bid'o'i da malamai suka haɗu akan haramcin su karanta littafin wasiqatul ikhwani Allah ya taimaka to kun dai ji wannan jama'a to sai kuma malam yace wa nu'minu bi ashratis sa'a mun yadda da alamomin tashin duniya min khurujid dajjal ad-dajjal zai fito a ƙarshen duniya dajjal mutum ne ɗan adam daga cikin 'ya'yan annabi adamu jama'a ba wai dajjal ba wasu ƙabila ba ne kamar yadda turawa da wasu masu munanan fassarori suke cewa wai turawa ne ake nufi sharri ne ake nufi a dajjal mutum ne ɗa ne ɗaya daga cikin 'ya'yan adamu za su fito a ƙarshen duniya wa nuzuli isa ibn maryam alaihi salam min sama sannan mun yi imani da saukar annabi isa alaihi salam dan maryam daga sama zai sauka zai sauka a matsayin shi mai na me na annabi wanda dama an annabtar da shi tun da ya dawo ne don ya cika sa ayyuka nashi wanda bai karasa ba kafin ainihin ɗauke shi da aka yi sannan kuma ya yi wa addinin annabi muhammad hidima wanda annabi sama yake da shi sallallahu alaihi wasallama wa nu'minu bi tulu'i shamsi min maghribiha mun yi imani da cewa rana za ta bullo daga yamma a ƙarshen duniya wa khuruji dabbatil ardi sannan mun yarda da cewa akwai wata dabba wadda za ta fito da Allah yake cewa wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna mun yarda cewa wata dabba za ta fito wannan dabba yar taguwar annabi salihu ce za ta fito a ƙarshen duniya min mawdu'iha min mawdu'iha daga wurin da Allah madaukakin sarki ya aje ta za ta fito wala nusaddiqu kahinan wala arrafan mu musulmi ba ma gaskata boka ba kuma ma gaskata dan duba wala man idda'a shay'an yukhalifu alkitaba was sunnata wa ijma' al-umma hakanan duk wani wanda yake da'awar wani abu wanda ya saba alqur'ani da sunna da ijma'in al'ummar musulmi jama'a ba ma gaskata shi ba ma yadda da shi muna ƙaryata shi kai tsaye wanaral jama'ata haqqan wa sawaban muna ganin jama'ar musulmi ta haɗu a wuri guda wannan daidai ne kuma wannan abu ne wanda yake haƙƙi ne tabbatacce wal furqa rarrabuwar kan musulmi muna ganin ta zaigan karkata ce wa azaban kuma azaba ce lammai ne muna cewa musulmi su zo su haɗa kansu a musulunci lallai ne musulmi su san akwai haɗari ya zama ba su haɗa kansu ba dole ne su yi ƙoƙarin su haɗa kansu kamar yadda muka faɗi a baya su watsar da duk waɗannan abubuwan da suka shigo waɗanda su suka haɗa su faɗa wai suna cewa to yanzu in kuna cewa mu kafirai ne ya ake bari mu muke zuwa aikin hajji ai ba kuna zuwa aikin hajji da sunan waɗannan abubuwan bane da sunan me kuke zuwa sunan musulunci kuke zuwa ba wanda za a zo a sa religion ya sa tijjaniya ko shi'a ko suna sawa to ka gwada ka sa mana ka gani don haka ashe can da muke haduwa a filin arafa a ce to ai gashi mun haɗe da ku a filin arafa ai da sunan musulunci ne ai da sunan musulunci ne ba wanda yake zuwa can sai da mai sai da sunan musulunci don haka musulmi wajibi ne su haɗa kansu rabuwar kai sharri ce wa dinullahi fil ardi was sama'i wahidun domin kuwa addinin Allah a ƙasa da sama guda ɗaya ne addini ba biyu ba ne addini ba guda ɗari ba ne addini kuwa ɗaya ne wa huwa dinul islami shine addinin musulunci ba tijjaniya ba ba ƙadiriya ba ba na kashe mandiya ba ba shi'a ba ba ƙungiya ba musulunci qala Allah ta'ala Allah yace inna ad-dina 'inda Allah al-islam musulunci ne addini a wurin Allah wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wa raditu lakum al-islam dina musulunci ne ya rije muku a matsayin addini kun ji abubuwan da malamin ainihin ya faɗi dangane da ƙarshe-ƙarshen wannan littafi to yaya musulunci yake sai ya ce wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir shi musulunci yana tsakanin zakewa ne da kuma gazawa ba a so ka zake ba kuma a so ka gaza tsakatsaki kenan wa bainat tashbihi wat ta'til sannan musulunci yana tsakanin kamanta Allah da kuma watsar da siffofin Allah karka rinka kamanta Allah kana cewa Allah yayi kama da wani kakkai haka ka watsar da wannan sannan kakkai ta'tili kar kuma ka ce Allah bai da siffa ka ce Allah yana da siffa wadda ta dace da shi kakka ƙaryata kun gane ka ce bai da siffa kar kuma garin yadda da siffa ka ce yana da siffa irin ta wani shine musulunci yana tsakanin tashbihi ne da ta'tili wa bainal jabari wa bainal jabri wal qadari sannan musulunci yana tsakanin ainihin wato zakewa wajen yadda da kaddara zakewa wajen yadda da kaddara shine komi ya faru har na ganganci ko menene ka ce to haka Allah ya ka ɗauki reza ka yanke hannunka sai ka ce haka Allah ya nufa ka je ka kwanta a titi mota ta taka kafa ka sai ka ce haka Allah ya aljihunka ya yage ka zuba kuɗi ka ji za su zube sai ka zuba ka ce ba komi haka Allah ya nufa jabari kenan shine wai su sun ne musu kishiyanci kadariya ne kadariya sun yi musun kaddara sun ce gaba ɗaya ba kaddara su kuma sai suka yarda da kaddara don haka komi kuma sai su ce kaddara ne ko kun fahimci yadda rikici yake gaba Allah ya kiyaye sai malam yake cewa wa bainal amni wal iyas sannan musulunci na tsakanin amincewa da talalar Allah karka ga kana ta saba wa Allah Allah ya kyale ka ka saki jiki ka amince wal iyas da kuma ɗebe tsammani daga rahama Allah ka ɗauka cewa rahama Allah ba za ta kai gare ka ba a'a ka tsaya kana fatan rahama Allah kana kuma jin tsoron azaba Allah kakka ɗebe rai daga ka saki jiki cewa dole kai za ka samu rahama fa hadha dinuna jama'a wannan shine addinin mu wa i'tiqaduna wannan ita ce aqidan mu zahiran wa batinan sarari da boye ba wani abu da bamu bayyana ba jama'a wa nahnu bura'a'u ila Allah ta'ala min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu wa bayyanahu kuma mu dinnan mun yi baran baran mun tattaru mun koma ga Allah maɗaukakin sarki daga duk wani wanda ya saba wa abubuwan da muka ambata a baya muka bayyana su duk wanda bai yarda da abubuwan da muka ambata ba jama'a mun yi baran baran ba mu bashi mu kawai na Allah ne wa nas'alullah ta'ala an yusabbitana alal iman muna roƙon Allah maɗaukaki ya tabbatar da mu akan imani wa yahtima lana bihi kuma muna roƙon Allah ya cika mana da imani wa ya asimana min al'ahwa'il mukhtalifa muna roƙon Allah ya tsare mu daga ainihin son zuciya iri-iri waɗanda suke waɗanda suka saba wa juna wal'ara ko almutafarriqa da kuma ra'ayoyi waɗanda suke daban-daban wal mazahibur radiyya da mazhabobi rubabbu Allah ya tsare mu daga gare su misal mushabbiha kamar masu kamanta Allah da halittun Allah wal mu'tazila da waɗanda suke cewa ba ruwansu da musulmi ba ruwansu da sahabbai wal jahamiyya da waɗanda suke cewa babu ruwansu da Allah game da sifofin Allah suke kore sifofi ga Allah madaukakin sarki ko suke ta'awili wal jabariyya da waɗanda komai na sharri da alheri sai su dangantawa Allah gaba daya wal qadariyya da waɗanda suke musun kaddara Allah gaba daya wa gairihim da waɗansu ma waɗanda ba su ba muna roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga duk waɗannan ainihin abubuwa baki ɗaya wa nahnu minhum bura'a ko haka ne na eh min allazina khalafu sunna daga cikin waɗanda suka saba wa sunna wal jama'a suka saba wa sunna suka saba wa jama'an musulmi muna roƙon Allah ya raba mu da su wa halafu dalala suka goyi bayan bata wa nahnu minhum bura'a mu dai mun yi baran-baran da su ba mu ba su wa hum indana dullalun su a wurin mu batattu ne wa ardiya kuma kaskantattu ne wulakantattu wa billahi al-ismatu wat tawfiq a wurin Allah dacewa da gamdakatar suke jama'a kun ji al-aqidatu fahawiyya kenan ta al-imam Abu Ja'far al-Warraq fahawi Allah ya gafarta mishi mu kuma Allah ya biya mu Allah ya saka mana da alkhairi jama'a daga ƙarshe abin da zamu ce a takaice ba wani dogon bayani da zamu duk abin da zamu faɗa mun gama faɗi a karatun littafin nan masha Allah abin da zamu ce kawai wannan karatu ya wakilci shimfiɗar da'awa da aƙidar mu na ɗaya na biyu wannan karatu ya faɗakar ya zaburar cewa muna nan yadda ka san mu sai ma gaba da muka ƙara yi sannan muna sanar da cewa jama'a tun daga sanda ka taɓa jinmu ko ka fara jinmu har zuwa yanzu da muke magana shi ne ainihin muƙaddimar da'awanmu za mu fara da'awa ne nan da mako mai zuwa duk abubuwan da aka yi ba a fara da'awar ba ma yanzu ne za a fara duk muƙaddima aka yi kowa ya siyo sahihul bukhari insha Allah ta'ala mako mai zuwa za karatun sahihul bukhari din nan insha Allah idan aka zo wannan karatu na sahihul bukhari to annan ne za a daddala wuri za ka ji ainihin aqidar mu da manhajin mu waɗanda za mu sharhin su jumlatan da tafsili insha Allah abaraukakin sarki ya taimake mu kamar yadda muka faɗi da farko insha Allah saboda yadda lokaci ya to kurewa ranar lahadi mai zuwa muna gayyata ta musamman a wannan wuri da safe jama'a za mu muqaddima dangane da karatun sahihul bukhari wannan muqaddima za ta dauki bayanai dangane da wajabcin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aiki da hadisi saba wa ra'ayoyi karshe mu jawo hankalin mutane akan wane ne bukhari wacce hanya ya biya rubuta littafin menene muhimmancin littafin me malamai suka faɗi dangane da littafin wannan za mu yi shi a cikin kasar biyu sai zama muƙaddima ta sahihul bukhari ko muna fatan ranar da duk muka zo rufewa za mu yi khatima ita ma haka insha Allah ta'ala sai zama karatun farko shine ranar farko asabar ko kuma juma'a ta sama waccan da ba ta zo insha Allah amma wannan lahadi dai ita ce za a yi muƙaddima din anan za a yi ta da safe insha Allah ta'ala jama'ar musulmi mu ne muku fatan alkhairi ko mu ne muku addu'a ta alkhairi Allah ya ji ɗan iyaye da kakanni addu'a ta musamman ga dattijuwa da ta ba mu filin nan dai muna sake mata addu'a Allah ya ƙara mata daraja Allah ya ɗaukaka darajojinta Allah ya albarkaci zurriyarta Allah ya gafarta iyayenta da kakanninta mai gidanta Alhaji Harun Danja Allah ya gafarta mishi Allah ya ɗaukaka darajojin shi ba za mu tashi a wannan wuri ba sai mun yi addu'a ga manya-manyan malamanmu na sunna irin su Sheikhul Islam Abubakar Mahamudu Gumi الشيخ إبراهيم باومي شنكافة الشيخ جعفر محمود آدم إمام أهل السنة والجماعة مالم ميجامش بقي وأن مالا إبراهيم عرب كو sannan kuma ga dattijan ahli sunna malam ahmad baba malam baba ahmad ga shugaba ahmadu gyallesu ga malam hudu cikaji waɗannan bayan Allah baki ɗaya da su da waɗansunsu jama'a duk mune musu addu'a ta alkhairi